Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ruwa salamu alaikum barkam da wani lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata kuma sha shidda da watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To Abdulaziz kasar Venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin COVID-19 da jami'ar Oxford da kamfanin harhaɗa magungunan nan na AstraZeneca suka kirkiro ba. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da man fetur fana karuwa a ƙasar Myanmar sanadiyar tashin hankali. Sannan hukumomi a arewacin Najeriya sun shiga binciken yadda aka yi aka sace wasu malaman firamare uku da ƙarfin bindiga daga wata makaranta a jihar Kaduna. kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa jami'an tsaro sun kama wasu mata da suka jagoranci wani taron gangamin siyasa ba tare da izinin gwamnati ba a birnin yamai na jamhuriyar Niger. da mace da namiji ba wanda shi karfin doka duk wanda taka doka doka tana taka bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa ka ce ba a wucewa kuma baka da wani dalili kuma babu sanarwar magajin gari bai da labarin an yi haka sai a gan ku bisa hanyoyi kuna neman ta da hankali ta da tsaye. daga jamhuriyar Nijar kuma za mu leƙa jihar Borno a Najeriya inda wata gidauniya mai suna Lamin Foundation ta yi kira na musamman zuwa ga jami'an tsaro domin sako wasu dubban dubatun mutane da ke tsare bayan tsawon shekaru da dama. Gaskiya rayuwar mu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwana na ashirin da takwas an fita da mijina an rike shi a bara. Ba sake jin labari ba sai labari ba su wani shi. Ya su baya kin ji labarin ya eh, Daga baya. Wajen miki cewa ya rasu. Akwai yana wanda aka rike shi wanda an bar shi a can ya fita. To dama dan anguwan mu ne sai ya kawo mana labarin shi babu yaran su zako mu leka jos inda wata kungiyar fulani ta yi taron zaman lafiya kamar kowace rana talata kuma muhammad hafiz babal zai shigo da shirin noma tushen arziki za mu kuma karanto wasu daga cikin sakon da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran kasar venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar covid-19 da jami'ar oxford da kamfanin har hada magungunan nan na birtaniya da sweden mai suna astrazeneca suka kirkiro ba mataimakin shugaban kasa delcy rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar a cewar kafan labarai ta reuters wannan shawarar da venezuela ta yanke jiya litini na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen turai da dama ciki har da jamus faransa italiya da spain suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin suna nuni da fargabar da ake yi cewa yana haddasa daskarewar jini duk ko da nacewar da hukumar lafiya ta duniya ke yi cewa babu wata hujjar wannan fargabar. ministan lafiyar jamus john span ya ce su dai sun yi amfani ne da shawarar da hukumar tantance rigakafi ta kasar jamus ta bayar bayan da aka sake samun waɗanda jininsu ya daskare da kuma mace-mace uku sanadiyar wannan rigakafin majalisar ɗinkin duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na faƙaruwa a ƙasar myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a ƙasar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya shirin samar da abinci na duniya wfp wanda wani bangare ne na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi uku cikin ɗari kawai daga tsakiyar watan janairu zuwa tsakiyar fabrairu to sai dai shirin na wfp ya ce farashin kayan masarufi ya yi tashin gwaron zabi na tsakanin kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 35 cikin 100 a wasu garuruwa na jihar Kocin da ke arewa mai nisa. Hukumar ta kuma ce kudin manja ya haura da kashi 20 cikin 100 tun daga farkon watan Fabrairu. Hukumar ta WFP ta ce tashin hankalin ya yi illa ga hanyoyin samar da kayan masarufi da kuma kasuwanni. hukumomi a arewacin najeriya sun shiga binciken yadda aka yi aka sace wasu malaman firamare uku da karfin bindiga daga wata makaranta a jihar kaduna kwanaki hudu kawai bayan da aka sace wasu dimbin 'yan makaranta daga wata makarantar kuma a jihar ta kaduna 'yan makaranta sun arce bayan da 'yan bindiga suka iso makarantar tasu kan babura a garin rema da safiyar jiya litinin suka yi awon gaba da malaman a cewar kwamishinan tsaron jihar kaduna samuel arwan yayin hira da manema labarai yan makaranta biyu waɗanda da farko ake zaton san ɓace daga baya an same su bayan harin da aka kai makarantar firamare rema da ke karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna sace malaman shine karo na shida da 'yan bindiga suka sace ko kuma suka yi yunkurin sace mutane a makaranta cikin kasa da watanni uku a arewa maso yamma da kuma yankin tsakiyar najeriya akasari saboda neman kuɗin fansa. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Bari mu fara hoton daga jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaro suka kama wasu shugabannin matan jam'iyyun kawancen adawa lokacin da suke zaman da darshen a birnin Yamai. Lamarin da 'yan hamayar ke kallonsa a matsayin wata alamar kuma bayan demokradiyya. sai dai a bangaren masu mulki ana zargin matan da taka dokar gudanar da taro akan titi wakilin murya amurka a yamma suleiman barma ya aiko mana da karin bayani a yayin zaman dirshan ɗin da matan jam'iyyun adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar ldr canji da nufin matsawa hukumomi lamba don ganin sun sallami shugabannin 'yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabanninsu alashi dudu rahama wanda ya shafa kwanaki uku a hannun 'yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya ya yi tur da faruwar wannan al'amari a kasar demokradiyya waɗanda sani akwai madan bayar akwai madan mai zama akwai madan mai zainabu bani wanda aka bani list ɗinsu su ne waɗannan waɗanda aka kama kuma ai eh, idan ƙasa ta wahala mace ce ta farko da za ta wahala dole ne za su fito su kare 'yanci idan ka ga mata a cikin wani rigimar to kuma sun ɗaure zane suna maya to kuma abin bai da kyau. Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki. Da mace da namiji ba wanda ke karfin doka duk wanda taka doka doka tana taka. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa. Ka ce ba a wucewa kuma baka da wani dalili kuma babu sanarwa magajin gari bai da labari an yi haka sai a gan ku bisa hanyoyi kuna neman ta da hankali ta da tsanasai. A washe garin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari cikinsu har da wasu jagororin jam'iyyun adawa da suka hada da tsohon firaminista Hama Amadu da janar Mummuni Burema mai ritaya mafarin fitowar waɗannan mata a jiya Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman yanci. Gwamnati na komi da karfi take son ta yi shi. Kamun nan ba wani amfani bane bai da amfanin komai illa kara mana kuzari ya ƙara fusata mu akan kuma niyyar da muka dauka za mu tafi da shi. A dai bangare wata tawagar wakilan ƙungiyar tarayyar Turai da sai da yawo da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ɗan takarar hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai, inda ya musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan ya damƙa musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin an tafka magudi. Yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe sai dai bangarorin ba su yi wa 'yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa sule ummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sulaiman barma ana tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga ibrahim garba da labaran duniya kashi na biyu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da kuma sakataren tsaron amurka leon austin na tattaunawa yau talata da takwarorin aikinsu na japan a birnin tokyo don karfafa yarjejeniyar cinikayya ta trans-pacific partnership ko tpp yayin da kasar china ke dada dagewa a babakeren da take yi koriya ta arewa kuma ke ci gaba da tsokana yin wannan ganawar wacce ake kira tattaunawar biyu da kuma biyu da za a yi a tokyo babban birnin kasar japan da ministan harkokin waje toshimitsu motegi da ministan tsaro nobio kishi zai zama karin farko kenan da blinken da austin suka yi bulaguran diflomasiyya zuwa kasashen waje a matsayin wakilan sabuwar gwamnatin biden a wasu jawabai gabanin wata keɓewa tsakaninsa da motegi blinken ya ce amurka da japan sun yi imani da tsarin demokradiyya yancin dan adam da kuma doka da oda to amma ya ce waɗannan tsare-tsaren na fuskantar barazana a yankin kama daga myanmar zuwa china a ƙarshe ƙasar jamaika za ta fara bayar da rigakafin cutar covid-19 a yau dinnan talata ga manyan jami'an gwamnati ciki har da mambobin bangaren zartaswa 'yan majalisar dokoki da ministoci da kuma shugabannin cibiyoyin gwamnati waɗanda suka kai shekaru 60 zuwa sama a cewar wata sanarwar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayar da daren jiya litini a rukuni na biye akwai ma'aikatan lafiya da 'yan sanda da kuma sojoji. zuwa yanzu an yi wa mutane dubu goma sha biyar rigakafin tun bayan da jamaika ta fara kwanaki shida da suka gabata wannan ƙasa ta tsibirin caribbean ta anshi kasanta na baya-bayan na rigakafin covid-19 jiya litini lokacin da zibi dubu goma sha hudu da ɗari hudu na rigakafin suka iso ƙarƙashin shirin nan na covax niyyar tsarin covax na ƙasa da ƙasa shine rarraba miliyoyin zubin rigakafi a duniya ga ƙasashe masu matsakaici da kuma ƙaramin karfi zuwa yanzu ƙasar jamaika ta tabbatar da kamuwar mutane sama da dubu talatin da ɗari hudu da wannan cutar da kuma mutuwar mutane ɗari hudu da tamanin da biyar a cewar sashen tattara bayanan covid-19 na jami'ar johns hopkins da ke nan amurka. a gaida Ibrahim da karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Washington. Yanzu kuma bari mu daga Najeriya inda wata gidauniya da ke rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara da ake kira Al'amin Foundation da ke cikin garin Maiduguri ta yi kira ga sabbin manyan hafsoshin sojin ƙasar da su yi wa Allah su binciki batun wasu mutane su dubu tara da ɗari shidda da aka ce a tsaron Najeriya. Daga Maiduguri ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. wata gidauniyar da ke rajin kare hakkin mata da ƙananan yara da ake kira alamin foundation da ke cikin garin maiduguri sun kira ga sabbin manyan hafsoshin sojojin najeriya da su yi wa allah su binciki batun wasu mutane su dubu tara da ɗari shida da aka ce zamiyan sojan najeriya sun kame kuma suna tsare a barikokin sojoji wadannan mata da suka fito daga wurare daban-daban sun koka ne game da kame 'ya'yansu da suka ce jami'an sojan najeriya sun yi wasu kuma suka kasance mazajensu da har yanzu babu su babu ɗuriyansu yayin da wasu su suka ce sun kwashe fiye da shekaru goma kenan ba su ji ɗuriyan 'ya'yansu ba yayin da wasu daga cikinsu suka ce 'ya'yan nasu magidanta ne wasu kuma ɗalibai ne a makarantu daban-daban yayin da wasunsu ke cewa 'yan kasuwa ne don haka har suka kafa ma wata ƙungiya da ake kira jire dole don ci gaba da fafutukan neman makoman 'ya'yan nasu ko kuma mazajen nasu ga dai abin da wasunsu ke cewa Sunana Zara Amadu Aji. To me kawo nan? Mun zo ne neman taimako. Nan me kenan? Gaskiya rayuwar mu ta kasance cikin wahala. Ni da farko na yi aure kwana na 28 an fita da mijina an rike shi a barin. Ba sake jin labari ba sai labarin rasuwan shi. Sai ya rasu baya kin ji labarin ya? Eh, daga baya. Wajen miki cewa ya rasu. Akwai yana wanda aka rike shi wanda an bar shi a can ya fita. to dama dan mu ne sai ya kawo mana labarin shi babu rasu. na zo na zanna a gida kusan samun shekara biyar na sake auren baban su wannan da safe ya ce min zai je kasuwa ya dawo ya fita har yanzu an sake kama su lokacin lockdown din gane ga ke sha yara goma sha biyu a hannu kwata-kwata ba mu da wani kishi iya guri mana eh ke da kishiyar ki su gaba daya kuna tare nan ba oke a nan ƴaƴan ku nawa amma ita da na amana yaran har goma a hannunta ran ki goma ke na ta akwai na amana da ba uwarsa kan guda fudu na biyar eh. yanzu kun ji labarin yadda uban yake ko kuma sam sam yana bare yana nan a raye eh muna so da su kai mana mijin mu yanzu ya zauna cikin yaran shi yanzu haka an ba tsohuwar wannan ita ne za ta je ta yi bara ta kawo mu ce kan. ba mu da hanyar da za mu samu tallafi kakar zuwa nan ne ta uwa ma ba da yan uwa shi kadai wajen baban shi da mama shi duka ta tsinne ne mama ke da pantagoni mun tashi a anguwa mu shofrinos din mun je mairi a mairi ne aka kama yaron shekaran yaron shekaran yaron na talatin tun shekarar nawa kama shi yanzu yanzu shekara inda yake ban sani ba na an sake mutum zan je ina roƙon gwamnati da masu taimako a yi mana taimako inda ina nan da ransa a cire mana mu gani an ba rai ma a gaya mana mu ji mu yi sadakan mu to baban shi nan da rai babu yaron su baba yaron makaranta ne to kai shi menene ma bukatun waɗannan mata hajiya hamsatu alamin da ita shugaban wannan gidauniya da ke fafutukan kwato yancin mata gwamnati ta canza mana abin nan hafsoshin sojoji kuma wayannan mutane ne wayanda mutane borno sun san su kuma mun yaba da abin da suka yi lokacin da suke nan so saboda haka muna so su sa wannan abin nan nasu na sojoji su gaya mana yara nawa suka kama a cikin maiduguri a cikin yaran da suka gama nawa suka mutu a cikin wanda suka kama yara nawa ne a cikin giwa bara sannan kuma gwamnatin tarayya muna so ta ba da jawabi akan rifoton da special rapatuwa ta bayar kan abin nan irin abubuwan da ya faru a nan jihar mu ta borno to kuma akwai wani rifoton da shugaban kasa ya kafa wata abin nan ta ce mun je matan nan sun je sun ba da jawabi har yau ba mu ji komai ba kai shi ma muna so gwamnatin tarayya ta fidda jawabi ta gaya mana sai dai jami'an sojin najeriya suka ce su Zakan suna sakan duk waɗanda suka samu ba su da laifi a hannunsu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai mu ƙara komawa Najeriya. Gani yadda matsayin tsaro ke ƙara ta'azzara ƙasar, al'ummar da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na ƙara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne ƙungiyar Fulani ta John da Jam ta gudanar da taronta na ƙasa a Jos, fadar jihar Filato don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a Najeriya. Ga rahoton da wakilin Zainab Babaji daga jihar Filato ta hada mana. Ganin yadda matsalar tsaro ke ƙara ta'azzara a Najeriya, al'ummar da ke hankoron zaman lafiya da samun ci gaba na ƙara nemo hanyoyin da suka dace wajen cimma burinsu. Kan haka ne kungiyar matasan Fulani ta John de Jam ta gudanar da taronta na ƙasa a nan Jos babban birnin jihar Filato, inda ta haɗo kan matasa daga dukkan jihohin Najeriya don tattauna tsare-tsaren da za su bullo da shi don samar da zaman lafiya a ƙasar. Alhaji Sa'idu Mai Kano shine shugaban kungiyar ta John De Jam ya shaida min cewa sabbin shugabannin kungiyar za su fara aiki ne har rigagen Fulani. Mun shirya wannan taro saboda na ɗaya mu kaddamar da ciyamomi na jihohi a kasan nan gaba ɗaya. Aikin da za su yi shine su bi gidaje gida-gida ruga-ruga su wayar na fulani da kai su nuna masu akwai sabuwar kungiyar da ta fito wanda ba ta cuta kungiya ne na gaskiya wanda da yardan allah za a samu mafita a wannan kasa shawaran da zan ba dukka bara gurbi ba a matasan fulani ba a dukkan sauran kabilun kasan nan shine su gyara halayensu su san addinin su ita ma shugaban mata ta kasa a kungiyar ta John de Jam Aminatu Sa'idu daga jihar Taraba ta ce za su dukufa wajen faɗakar da mata muhimmancin tarbiyyar 'ya'ya domin duk abun da mutum yake yi in ba ka da ilimi especially a zamanin yanzu wallahi banza ne ba abun da ka iya community naka dole sai da ilimi kuma duniya gaba ɗaya siyasa ne saboda haka muna shigan ƙauyuka mu gaya wa iyaye mata da yara kuma mu ga yadda suke especially wajen nomadic education muna zuwa mu faɗakar da su kuma a tarbiyance muna kiran mata mu gaya musu su gyara halayensu su gaya wa mazajensu duk idan suka tafi neman abinci su kawo musu halal domin duk abin da mutum ya yi gaskiya sai an tambaye shi kuma kada mu rika yin aiki da ba mu san hukuncinsa ba. Shugaban matasan kungiyar Miyetti Allah a jihar Plateau Abdullahi Idris Bayero ya nuna bacin ransa ne da yadda ake danganta dukkan Fulani da ayyukan ta'addanci. Mai laifi mai laifi ne abinda ba masu a Najeriya yadda aka ayyana ba fulatani kawai an gan shi an ga mai laifi bai kamata ba kuma ina kira fulani duk wani mai laifi da zai laifi ko ba fulatani ne shi a fito a faɗa a kama shi shawara shi ne kowa ba fulatani ya kama sana'a kuma a zuciyar shi ya sa kishin najeriya zuciyar shi idan akwai wani mai laifi ko ba fulatani dan uwanka ne ko uwa ɗaya uba uba kike ka faɗarkar da shi kuma ka gaya wa jami'an tsaro dan in ka bar shi ma kai ma ba barka ba mataimakin kwamishinan 'yan sanda a bangaren gudanarwa ta rundunar 'yan sandan jihar plateau aliyu sale tafida wanda ya halarci halarci taron ya shawarci jama'a ne da su kai rahoton duk wani aikin bata gari wa jami'an tsaro. Duk inda ka samu kanka idan ka ga mai laifi ka da shi. Fata na ne mu haɗa kai zama tsintsiya matsarin ki ɗaya laifi ana laifi amma dole ne mutane su haɗa kai su kawo labari ma 'yan sanda ba su kawo labari ma jami'an tsaro general Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, shirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta View Africa akan mita ɗari da biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a vhausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a Salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu tattauna ne kan kowace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya za su iya takawa wajen magance matsalar rashin wadatar abincin a irin kasashe da ke samun matsalolin ambaliyar ruwa da sauransu. Za mu tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. shaibu Madugu. darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja wakilinmu madina dauda ta tambayi dr sha'ibu madugu wace irin rawa manyan kamfanonin abinci na duniya ke takawa wajen samar da abincin na'am ba zuwa da nisa ba ma zan kawo maki misali akwai kamfanoni misali kamar bill and melinda gate akwai aatf da muke da sunan kamar su ne arkan office da suka yi kawo wannan bt cotton da kika ga yau ana maganan shi cewa an fitar da shi an samu goyon baya daga gare su sosai domin gaskiya su ma sun taka rawan gani wurin ba da kuɗi da wasu support da ya kamata domin tabbatar da cewa an yi wannan abun a najeriya kuma ta yiwu har aya kai ga an fitar da shi an sanar da manoma cewa muna da wannan iri a yau kin ga duk abin da aka ce maki ya zama bincike na kimiyya da fasaha akwai abubuwa da dama da ya kan bi sai sa kuma yakan ci lokaci daman shi shine na daya kuɗi na cikin harkoki na da yawa wurin bincike mai ma'anan kuɗi ba wai a kawo kuɗi a zuba kuɗi ya bincike ba amma akwai abubuwa da sinadarorin da ake bukata sosai wajen amfani da su kin ga wannan abin kuma suna da tsada musamman wanda mu mun tabbatar manoman mu idan yau muka ce musu ga binciken da muke so mu maku ko ana so a fito muku da wani abin nan ku kawo guduma ba a abin da za su iya taimakawa ya kai ga har an cima nasara ga wannan abun to irin wayannan kamfanonin wurin su ne ake samun goyon baya kuma suke ba da taimakon domin a samu a yi domin amfanin manoma da talakawa da muke da su a ƙasar nan tabbas muna da wanda suke taimakawa sannan banda kamfanoni wada development partners da muke da su yakan kasance grants ba wai lallai sai bashi ba hata irin su bankin duniya da wasu kasashen gwamnatin wasu kasashe suna ba da abin da ake ce ma grant so irin grant din kuma idan ya zo ana amfani da su suma wajen amfanin binciken nan da ake yi domin kawo duka irin wannan sababbin fasahohi domin amfani ga manoma tabbas suna da rawan da zai kamata su taka sosai wasu su ciki suna yi wasu kuma sai amma kuma ba wai haka za su kawo kuɗi su baku ba sai kun nuna musu cewa lallai ga abin da muke son mu yi wannan abin kuma kun tabbatar musu da eh mai amfani ne suma kuma sun duba sun yi nasu binciken daidai gogodo suka tabbata cewa wannan kuɗin ba zai tafi bane a banna to sukan zo su ba da nasu gudunmawa su taka rawan gani daidai gurgudu yanzu ana samu sukan yi wannan farfesa akwai kila wasu 'yan gaddadami da kan taso wajen karban irin wa'annan fasahohi naku da manoma ke korafi a kai na ganin cewa a'a irin da kuka kawo yanzu mai yiwuwa ne su ba su yadda da shi ba kuma ba za su amfani da shi ba saboda tsoro ko dan wani abu da suke ganin kila ana iya amfani da shi wajen musgunawa manoma. To, uh, ni dai har yanzu ban ga irin wannan kalubale ba wanda ya tasiri. Dalili kuwa nakan iya cewa saboda tun farkon zana tsarin da za a yi da za a bullo da iri. Mukan tuntuɓi manoma mu ji ina ne yake musu kaikayi don mu sosa musu saboda haka sun san me ake yi kuma sun san maganin da zai yi musu sannan kuma sun san cewa mu 'yan uwansu ne tare muke da su gwamnatin ƙasar nan tamu muke ma'aiki babu wani abin da muke bari idan ya ya shige musu duhu da ba ma yi musu bayani yawancin bayanan da suke tambaya shine shin idan wannan iri ya zo a nawa zai zo mana ta yaya za mu same shi yawa tsadarsa da yadda zai kasance mukan yi musu bayani daidai gwargwado ko kuma su ce shin zan iya amfani da wannan irin ko kuma an tilasta min sai gobe ma na sake zuwa shagon mai sai da ingantaccen iri iri na saya to muka yi musu bayani dalla dalla akan akwai nau'in iri wadda wadda ake cewa mai aure hybrid kenan da turanci mukan ce duk wanda ya sake shukawa to fa zai samu ragowan amfani saboda shi haka nau'in sa yake amma sauran iruruwa kamar iri na su wake da kuma irin masara wanda ba shi mai auren ba ne ba duk da cewa su mutane gani suke duk wani iri na masara an ce ingantacce ne sai a ce mai aure ne a'a ba haka ba ne ba shi mai aure shi ne wanda ake cewa wannan hybrid din kawai shi kuma shi kaɗai yake da wannan halayya na cewa in ka shuka uba to in ka ɗauko ɗansa ka sake shuka to ɗan ba zai kai uban na nagarta ba amma duk da haka manoman mu mukan ce wannan ya rage naku in kuna so za ku sake kiwo wanne ne uban kenan wadda aka sayo wadda aka sayo shine uban ingantacce ko kuma in ce uwar ita ce ingantacciyar wadda ake saya a cikin jaka a je a shuka masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a kuma wakilin mu abuja madina dauda sai kuma Julie leather Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Hafiz Babale yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero unguwar Bula'alo da kwamarar da Abubakar Salisu arin kimi Potescom suka ce baki daya. Assalamu alaikum sashe Hausa na murya Amurka. Hakika akwai bukatar gudanar da ado'in neman kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar Najeriya game da batun sace-sacen mutane musamman ɗaliban makarantu da ake ci gaba da fuskanta a yankuna da dama na arewacin Najeriya. Allah dai mana maganin abin da fi karfin mu. Kuma sakonmu na gaba ya fito daga Mamman. Usman Bande ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka ya kamata gwamnati tarayyar Najeriya ta tashi tsaye wajen kawo karshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya. In ba haka ba harkokin ilimi da noma za su fara rugujewa. Muna addu'ar Allah ya ba da nasara kawo karshen matsalar tsaro a Najeriya. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Naziru Abba Sa'idu zadawa jihar Bauchi suka ce baki da Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. Suka ce dakatar da yin allurar rigakafin corona kasashen Faransa jamus da italiya saboda illar alluran na daskarar da jinin wasu wanda aka yi wa alluran haka yayi daidai da karshe ya kamata kasashenmu na afirka su yi taka tsantsan da wannan allurar kamfanin astrazeneca sai kuma sakonmu na karshe fito daga usman shitu mahuta ya ce ci gaban tattalin arziki da jamhuriyar niger ta samu ba abin mamaki ba ne gani irin aiki tukuru da shugaban muhammadu isu ke yi wanda har ya lashe lambar yabo ta gidauniyar mu ibrahim madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice kasar venezuela ta ce ba za ta umarta amfani da rigakafin cutar covid-19 da jami'ar oxford da kamfanin har hada magungunan nan na birtaniya da sweden mai suna astrazeneca suka kirkiro ba mataimakin shugaban kasa delcy rodriguez ya yi nuni da wasu matsalolin da ya ce rigakafin na haddasawa ma waɗanda suka ɗauka ba tare da fayyace matsalolin ba a matsayin dalilin gwamnati na yanke wannan shawarar a cewar kafar labarai ta Reuters. Wannan shawarar da Venezuela ta yanke jiya litini na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen turai da dama ciki har da Jamus, Faransa, Italiya da Spain suka yanke shawarar dakatar da amfani da wannan rigakafin. Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗin cewa farashin kayan abinci da na man fetur na faƙaruwa a ƙasar Myanmar saboda dambarwar siyasar da ake fama da ita yanzu haka a kasar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a watan jiya shirin samar da abinci na duniya wfp wanda wani bangare ne na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wata takardar bayani a yau dinnan talata mai cewa farashin shinkafa ya karu da kimanin kashi uku cikin ɗari kawai daga tsakiyar watan janairu zuwa tsakiyar fabrairu to sai dai shirin na wfp To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin ibrahim garba wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie leather gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni abdulaziz adili toro nake cewa sai mun haɗu a mu na dare da yadda ubangiji allah yanzu a madadin yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe domin kuma tasa a duk faɗin duniya.